Gwamnatin mulkin sojin jamhuriyar Nijar a ƙarƙashin shugaban ƙasar Abdulrahman Chani ta yi wani abin a yaba tare da nuna kulawa ga 'yan ƙasarta da ma sauran baƙaƙen fata da suka shiga ƙasar Aljeriya daga sassa daban-daban. Gwamnatin Nijar ta tsawatar wa ƙasar Aljeriya game da yadda ƙasar ke kamen 'yan Nijar da sauran baƙaƙen fata a ƙasarta. inda take gallaza musu tare da ƙwace dukiyoyinsu kuma su saka su a motoci kamar dabbobi su kawo su ƙasar Nijar su jibge. Gwamnatin Nijar ta nuna ɓacin ranta ƙwarai da gaske game da hakan har ta kira jakadan Algeria da yake a ƙasar ta Nijar sannan ta yi masa bayani tare da jin bahasi kan dalilin da ya sa ƙasar Algeria take musgunawa baƙaƙen fata kamar ba Afirka ake ba gaba ɗaya. Ba shakka ƙasar Algeria suna gallazawa baƙar fata ƙwarai da gaske kamar ba nahiya ɗaya muke tare da su ba. Sannan ƙasar Algeria tana bin baƙaƙen fata a gidajensu tana ƙwace dukiyoyin da suka mallaka tare da kwashe baƙaƙen fatan ta haɗa su a cikin mota tare da kawo su ƙasar ta Nijar ta jibge su a nan ta juya ta ta kama gabanta kamar ba a Afirka muke gabaki mu ba. Hakan ne yasa gwamnatin mulkin sojin jamhuriyar Nijar ƙarƙashin jagorancin shugaban ƙasar abdulrahman Chani ba ta yi ƙasa a gwiwa ba wajen kiran jakadan Algeria da ke zaune a Nijar tare da faɗa masa irin yadda suke musgunawa al'ummar Nijar da ke zaune a ƙasar ta Algeria tare da jin bahasinsa game da yacce ƙasar Aljeriya take wulaƙanta baƙaƙen fata, tuni dai an tattauna an kuma gindaya sharuɗɗuka tare da wanzar da wasu yarjejeniyoyi a tsakanin gwamnatocin biyu. Mu dai babu abin da za mu ce face Ubangiji Allah ka haɗa kawunanmu ka ba mu shugabanni na gari ka zaunar da ƙasashenmu lafiya amin summa amin. Ubangiji Allah ya hore wa matasanmu zama a ƙasashensu Ubangiji Allah ya kawo ranar da kowa zai dawo ƙasarsa ta gado ya ci arzikin da ƙasarsa take a ciki ba tare da ya fita wata ƙasar har an musguna masa an ci zarafinsa ba. Ubangiji Allah ka haɗa kawunanmu ka ba mu shugabanni na gari amin suma amin.